Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Talata 31 ga watan Janvier na 2023. A cikin shirin za ku ji cewa yanzu haka niger na karawa da Algeri a wasan dab na karshe na kwamfadar kwallon kafa na Afirka na masu taka leda a gida. a jihar tilibiri mutanen da suka tsere daga ƙauyen su na tege a karamar hukumar goruwal sun isa a garin bankilari muna dauke da ƙarin bayani rahoton musamman na wannan shiri zai yi magana ne kan tasirin amfani da sinadarin plumpy ga yara masu ƙoshin lahiya To yanzu haka dai ana ko kuma a yau ne aka soma wasannin dabda na karshe na kwambular 'yan wasan kallon kafar Afirka masu takale da a gida da ke gudana a ƙasar Algeria. tawagar nijar mena aprim yanzu haka tana karawa da kasar algeria mai masaukin baki kawo yanzu dai kasar algeria ce ta sa wato kwallo uku a raga a yayin da kasar nijar ke cikin nema jama'ar karamar hukumar goruwal wato mazauna ƙauyen musamman na ƙauyen tege da suka ƙaura sun isa a garin bankilari inda suke suka yi gudun wato inda suke gudun kubar daga kungiyoyi masu dauke da makamai a jihar talibiri yau talata tawagar ma'aikatan jin kai ta isa a bankilari domin wato kimanta halin da ake ciki da kuma kawo agajin gaugawa dr mako cirin shugaban projen da wato rrm ya yi wa isufu ilewat karin bayani Mun karbi kira da prefe ya sanar da mu cewa iyalai dubu suna a nan da'irar bankilare. Da muka zo mun tarar da mutanen da suka baro mazauninsu da yawansu ba su da rumfunan zama. Mun zo domin karɓar bukatocin kula da waɗannan mutanen na kula da lafiyarsu akan abin da ya shafi kula da lafiya da tsafta da kyautata jin daɗin iyali da rigakafi akan cututtuka. Mun yi tanadin girka wani guri guri na kula da jama'a a sansanin sannan waɗansu ƙungiyoyi za su bi sahunmu domin karɓa buƙatoci na rumfunan zama da tsaro da abinci da kuma kaya da ba na abinci ba. Tun wasu 'yan shekaru yankuna da dama na jihar Tilibiri ke fama da matsalar tsaro da kuma cin zarafi sanadiyar yaduwar kungiyoyin masu ɗauki da makamai, yawan faruwar fadace-fadace tsakanin al'ummomi da kuma tsautsauran ra'ayi. wannan sabon nau'in matsalar tsaro na kama da rashin jituwa na tsakanin al'umma inda suke yi wa suke yi wa juna ramuwar gayya kamar yadda ali bako mai bincike a cibiyar lasdal ya bayyana a hirar shida maktar hamadu A lokacin da wannan gungun-gungun 'yan ta'adda suka sabka a wannan karkarar, an samu wani yanayi da ya ba da damar suka ɗauki mayaka cikin matasan jihar wanda suke 'yan Nijar ne. Su ne ke ruwa tsaki kan rashin kwanciyar hankali. Tafiya na tafiya sai gaba ɗaya ya zama 'yan Nijar ɗin ne. Ganin ƙarfin da suka samu sai suka dinga nunawa al'umma ga hanyar da za su zaɓa su bi kuma ga alƙilbar da suke so al'umma ta yi. Sai aka shiga ɗaukar fansa ana sa sata ana awon gaba da mutane duk wannan wani nau'in tada zamna tsaye ne da ake fuskanta a wannan karkarun a yanzu ba ma nau'in yan jihadin ba ne bandanci ne ke ta'abkuwa gungun mutanen su shida su goma suke zuwa su aikata ta'adi su yi sace sace na dabbobi da suke zuwa su saida su kashe wanda suke da wani haushi a kansa kai ya dai zama wata harkar neman dukiya kuma ta zo ta gurbatar da zamantakewa kan batun sarauta batutuwan tsohuwar jayayya da ke akwai tsakaninsu da wani da makamai. Gwamman mata shugabannin kungiyoyin mata da dama na gingime na halartar wani taron karin ilimi kan fasahar rigakafi da kuma warware rigingimu. Taron ya soma ne yau talata inda kuma zai kawo karshe a ran alhamis mai zuwa kuma zai baiwa matan masu jagoranci damar su horar da waɗansu matan a cikin wannan jiha mai fama da matsalar tsaro tun a shekarar goma sha biyar Abubakar Isa mai ba da horo ya yi wa Abdullahi Mena karin haske. Mata tasa'in ne na ƙungiyoyin mata daban-daban suke nan in gingimi. Muna baiwa waɗannan mata horo a kan dabarun rigakafi da kula da rigingimu da kuma bisa batun zaman lafiya da cuɗaya zamantakewa tsakanin mata a nan in gingimi. Abin da muke jira ga waɗannan mata shi ne mata ne da suke shagorori na ƙungiyoyin mata dole ne a gare su su ɗauki abin da muka koyar da su su sanar da sauran mata da ba su samu sa a zuwa wajen wannan horo ba. Muna son zaman lafiya a yankin Difa. Mata suna sahun gaba domin samar da zaman lafiya. jami'an zandarma masu sintiri a kogin isa a gaya sun sake yin sabon kamun miyagun ƙwayoyi cikin daren lahadi zuwa wayewar litinin a tara wani ƙauyen karamar hukumar gaya a wato a kan kogin isa ƙwayoyin diazepam 320 da dunkulen tabar wiwi 38 da kuma mutuna biyu ne jami'an zandarmar suka kama ajidan shafi isa hasumi shugaban jami'in ya yi wa fadal alu karin bayani suna amfani da kwale-kwale mai inji ko marar inji sannan akwai 'yan adaidaita da suke zuwa su jira su kafin zuwan kwale-kwalen da ya zo sai su ɗura kayan inda haka ne su kuma jami'anmu suka rinka saka musu ido duka abubuwan da suke faruwa a yayin da masu adaidaita suka fara loda kayan sai suka dira musu daga nan ne suka gudu suka bar kayan a jimillar abubuwan da muka samu akwai birgin tabar wiwi da ya kai 260 da dunkulen tabar wiwi 38 kwayoyin da ya zeban 320 da motuna biyu da suka gudu suka bari da mai kwale-kwalen ya gudu ya nufi benin ina ƙara mika kira ga al'umma su rinka hulɗa na taimakawa jami'an tsaro Ƙasar Nijar da ƙungiyar tarayyar Turai za su shirya wani taron haɗin gwiwa wato na ayyukan ci gaba a wannan shekarar 2023. Taron zai gudana a ranakun bakwai da takwas ga watan Fabrairu a Yamai. Sama da wakilan kamfanoni 400 ne za su halarci wannan haɗuwa da suka haɗa da na Nijar, tarayyar Turai da kuma na sauran kasashen yammacin Afirka. Manufar taron da zama da hankali ne zama da hankali kan noma, kiwo da makamashi na zamani da kuma ayyukan noma. shine samar da jari mai inganci domin janyo hankalin masu wato saka jari da karfafa dangantaka tsakanin ƙungiyoyin tarayyar turai da kuma nijar ma'aikatan ko kuma magoya bayan kungiyar kwadago a ƙarƙashin inuwar etn sun gudanar da wani yajin aiki a ranakun 25 da 26 ga watan janvier domin tilasta gwamnati ta mutunta alkawalin da ta ɗauka a yarjejeniyar da ta cimma da su ƙungiyoyin a yau da safe ƙungiyoyin sun yi raskonar yajin aikin a faɗin ƙasa munkala halidu sakatare janar na ƙungiyar kwadago cnt ya yi wa alita jasir ahmed da ƙarin bayani Les questions pour nous ce matin de faire euh, le point. Yau mun zo ne domin mu yi raskonar kwanaki biyu na yajin aiki da cibiyar ITN e ta yi ranaku 25 da 26 ga watan Janairun da suka shuɗe. Gwamnati ya yi ruwa tsaki domin karyar da lagon wannan yajin aiki na ITN. E Sai kash gwamnati bai lura ba da taka tsantsan da magoya bayan ITN e suka sa an yi yajin aiki kuma ya ci nasara a yame da cikin yankunan ƙasa. Kai har ma a cikin gimshikan ma'aikatu da gwamnati baya zata a yajin aiki. Ta wannan yajin aiki gwamnatin Nijar yanzu zai gano da akwai kungiya mai karfi wace ya zama wajibi a dama da ita. An shekaru goma sha uku da suka shuɗe ana ta gallaza ma 'yan Nijar. To yau ma'aikatan Nijar maza da mata sun falka kuma suna shirye ga ci gaba da fafutuka har sai alƙawullan nan da shi gwamnati ya ɗauka da kansa ya cika su. matsafa na gundumar birnin kwanne sun soma shirye-shiryen sallar su ta shekara-shekara da ake kira arwa wani lokaci ne da waɗannan matsafan wato ke yin duba kan abubuwan da za su faruwa ga ƙasa a shekara mai zuwa ibrahim dagale shugaban matsafa a ƙauyen masallata ya yi wa usman musa arzika ƙarin bayani mun fara hidda rana yau eh mun fara shirye-shirye kuma mun fara bincike abinda bincike zai ba mu kahin mu kai babbar sallah abinda muke fata abin da za mu haɗi ya zama daidai wanda an alheri wanda ya zanna kuskure na wanda an na shari wanda aka gani fatan da muka dai mu ji sheje ba mu ji ko cikin ko ga makwabtanmu ba mu ne balle cikin ƙasarmu sallah eh, diman ga mai zawa ai eh, waccan mai zawa ta sama to ni kiran da gare ni yadda za mu fara lahiya muna fatan mu kare lahiya kuma ya kasance mu ci albarkacin abun kuma ƙasa ta ci ta unhana da abin da mun kai saboda duk abin da muke yi mu aiki ne muke yi na ƙasa babu wani bambanci guzu ne bahilla ce bahaushe wani iri na duk kowace kala kake mu dai roƙon da muka yi na azamin lahiya muka yi mu samu ruwa ko masu albarka wadatar Cimaka wannan shine taken makon yaren Afirka karo na biyu da aka gudanar daga 24 zuwa 30 ga watan Janvier na 2023. Manufar wannan tsari da kungiyar tarayyar Afirka ta kaddamar a shekarar 2028 a shekarar 2018 a alger ita ce bunƙasa yaren afirka a nijar cibiyar salto ce ta tsara shargulan wannan mako ne ne gai mai kula da yaren afirka a cibiyar ta salto ta yi mana ƙarin bayani Yaren Afirka yare ne da 'yan Afirka ke amfani da shi don magana. Banci sauran yare da 'yan milkin mallaka suka tilasta mana. Muna da yare fiye da dubu biyu a Afirka. Wani bi muna danganta yarenmu da abin da mu kaɗai muke amfani da shi don tattaunawa. Saboda ana ganin kamar ba su cika ka'idodi ba na ƙasa da ƙasa. Alhali ko yare ne kamar duk saura. Muna son tallata yarenmu na gida. Muna son aiki saman ƙarfafa yarenmu. Ya kamata a yi sallar yaren Afirka a wannan satin ta hanyar shirya wani wani wajen cin abinci na Afirka. Kawai mun samu karamcin lokaci da baya ba mu damar aiwatar da aikin nan. Kenan abin da ya samu ka mai da hankali saman yadda muke magana a gida saboda shine nauyi na farko da ya rataya a wuyan Selto. Mun shirya zama na gatana a cikin makarantu da jami'a hanya ce ta bunƙasa satin yaren Afirka. sai rahoton namu na musamman domin tallafawa kasar Nijar wajen ɗaukar ɗawainiyar yara masu matsalar samun abinci mai gina jiki asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya unicef na saka kuɗaɗe masu yawa don sarrafa abinci mai warkar da wannan matsala da ake kira plumpy to sai dai wani lokaci yara masu ƙoshin lafiya ma suna amfani da wannan kayan abincin hakan kuma na da tasiri ga yaran a cewar madam isifu aishatu shugabar sashen kula da ciyarwa a asibitin gundumar gaya a hirarta da balkisa sidi Plumpy abinci ne da aka shirya don a yi amfani da shi kai tsaye wanda aka yi shi da gyada. Ana amfani da shi ne don kawo daidaito da kawar da tamowa mai tsanani ga yara. 'yan wata shida zuwa wata hamshin da shida. Plumpy kala biyu ne, akwai wanda ke maganin tamowa mai tsanani, akwai wanda ake kira supplementary plumpy shi kuma yana maganin tamowa mai sassauci. Yaran da ke da tamowa su ne ake ba plumpy, ko wadda ta yi tsanani ko wadda ke da sassauci, su kaɗai ne ake iya ba shi. Akwai abokanan hulɗa kamar UNICEF da ke ba da tallafin shi da su PAM. Shin ko yara da ke cikin ƙoshin lafiya suna iya cin plumpy? Mu da kanmu mun lura da cewa yaran da ba su da tamowa suna cin filamfi, amma baya da kyau ga yaran da ke cin abinci mai gina jiki, su ba su da bukatar shi saboda kamar magani ne. amfani da falamfi yana da illa ga lafiyar yara da suke cikin ƙoshin lafiya? Haka ne yana iya haifar musu da wasu illoli in suka zage da cin shi. Misali wasu cututtuka kamar ciwon suga, hawan jini, rashin wadatar koda da cutar da ke haddasuwa dangane da yawan cin nama. Ga yaran da ke samun abinci mai gina jiki kamar huce gona da iri ne. Ana cika koda, ana sa ta aiki yadda yadda ya kamata. Kenan bayan wani lokaci za a iya kamuwa da rashin wadatar kansar koda. In yaran da ke lafiya lau suna cin filamfi, hakan zai haddasa mugun sakamako ga yaran da ke da tamowa don ba su samun filamfin yadda ya kamata don magance tamowarsu. Kenan kamar ɓanna ce, tun daga yaran da ya dace a ba ta wani bangare kuma akwai yaran da ke amfani da shi da ke lafiya lau. wani hukunci aka yi tanadi ga masu sana'ar sayar da filamfi? Waɗanda e ke saye da waɗanda ke sayarwa suna iya samun matsala in aka kama su. Su kuma iyaye ya kamata su san da cewa yaransu da ke lafiya lau ba su da buƙatar filamfi. Kamar a baka maganin paracetamol ne da za a ce ka sha guda da safe guda da marece. Kenan wannan maganin baka iya ba wani shi. Madala masu mu karshen labarin kenan na maricen yau yanzu kuwa ga salamatu kadiri ta shigo ɗakin magana domin gabatar muku labarai da harshen zabarmanci a saurare lahiya. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.